du'a dukhulil qaryati aw al balada na'am wannan tambaya ce mai kyau yanzu misalin mutumin da ya tafiya mai nisa akwai tafiyar da ake sauke mata zango mutum ya yi addu'ar sa ya tafi sai je ya tsaya a wani wuri sai wasu harkokin kuma ya dada hawa abin hawa ya tafi idan abin hawa guda ɗaya ne kuma ba a samu fasil tawil ba ma'ana ba a samu rata tsakanin tafiyar ba misali mutum bai kwana ba ko bai je zauna ini ba a ya tsaya dai yi sallah ka gane ko tsuguno na dan adam ko wani abu sauransu wannan addu'a guda ɗaya nan ta wadatar amma idan an samu fasul tawil kamar ya tsaya ya kwana ko yayi ne akai wani biki ko wani abu zai sake a hawa abun hawa ya tafi to kaga wannan akwai buƙatar ya jaddada ita addu'ar kuma ala ayi hal ka lura da wani abu guda duk abin da aka ce na addu'a ne malam wato yin sa alheri ne ka fahimta kaddara mutum ya je ya yi din sai ya tsaya ya yi sallah ya ci abinci ko sai ya zo zai sake hawa eh nauyi na shari'a da aka ce wannan addu'an zai yi tafiya tunda yana cikin tafiya ne bai yanke ba ya sauke to amma sai ya bari ya daɗa ƙarawa wannan jaddadawa ne nur ne ala nur ni'ima ce kar mutum ya ɗauka cewa wai yayi din kamar an sa shi wani aiki ne na wahala a amfanin ai yana kankani. amfani amfanin yana yana kankani. kamar alwala ne mutum yana da ita yana da alwala kuma zai zo sallah ya daɗa ƙara wata kaga annabi ce alwudu alwudu nurun ala nur alwala a bisa wata alwala wannan haske ne bisa haske to kayi addu'a kana cikin ni'ima sai ka daɗa ƙara yin wata nurun ne ala nur addu'ar da ake za a shiga alƙarya ko kuma wani gari shine balda duk gari kaga amfanin wannan kamar yanzu kana tafiya ne zaka tafi Lagos ko misali ne zaka bi manya manyan garuruka da yawa za ka shiga ta kaduna za ka shiga ta abuja za ka shiga ta ina ne kaga za ka yi mururi ta cikin alkarya wataƙila za ka shiga ko wani gari to kowane gari za ka shiga akwai addu'a da annabi ya tanada in za ka shiga gari sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya albarka a rayuwar manzon Allah duka wannan abubuwan malam gaba daya shekara 23 ka duba gaba daya rayuwar mu mun kare ana ta wa'azi ana ta da'awa amma har yau an kasa karar da abin da annabi yi 23 tunda yana arba'in aka turo shi annabi a makka ya kara shekara yayi goma sha uku a maka ya ƙara goma a madina shi ke ne ya faɗi ina galiba mutum da ta maka kan ana ta ɗauki ba daɗi ne ma ƙarfin karantarwa da abubuwan da aka yi duk a madina ne ka duba yadda Allah yi albarka a rayuwar dattijan nan bawan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wani abun wato sai ga yaushe aka yi waɗannan abubuwan kullum mai ake wani abu ma ana karanta ba ka ji baka taba jin sa ba irin yanzu wani hadisai in aka ja ma wani hadisi wallahi ji zaka tun da kake a duniya baka taba jin Annabi Muhammadu masha Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam to gashi gari ma an zaka shiga kowace alƙarya wannan addu'o'in jama'a suna da amfani ga duk matafi wanda Allah ya jarabe shi harkar tafiya to kai tafiyar ka akan sunna shine ma'anar ni ahlus sunna ne ma'ana duk abin da Annabi ya ce ayi akan abuwa kana sai kai rayuwa mai daɗi wallahi Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها حديث صهيب بن سنان الرومي صهيب الرومي الله يددش manzo Allah sallallahu alaihi yana wannan addu'a Allahumma rabbas samawati sab'a ya ubangijin sammai guda bakwai dan kwana shi ne ba na kowa bane wa ma azlalna da abin da suka lullube daga izlal ne mana duk abin da yake a duniya a karkashin sammai yake ko to kaman kamar yanzu kun ga wannan masallacin kun ga wannan silin wannan rufin ba shine mana wato zalla ba ya lullube mu ubangijin sammai guda bakwai da duk abin da samman suka rufe kenan ubangijin duk duniya kenan yawwa A rabbal ardiya na saba'a ya ubangijin kasai guda bakwai wa ma aƙlalna. Kalmar aƙlalna daga al'iƙlal ne. Al'iƙlal shi ne al'ertifa. Abin da nufi anan. Wato dukkan abin da yake kan ƙasa ya ubangijin ƙasai da duk abin da yake kan ƙasa na alita. Kamar kace ya ubangijin ƙasai da abin da ƙasan suke ɗauke da shi. komai ke wa rabba shayatin wa ma adlalna ya ubangijin shaidanu duka da abin da suke batarwa al-adlalna daga al-idlal ne al-idlal shine alhamlu ala dalal a dauki abu a dora shi akan bata shine kishe shiriya kenan ya ubangijin shaidanu da abin da suka batar wa rabbar riyahi wa ma dharaina ya ubangijin dukkan iska ta duniya gaba ɗaya ta kace wa ma da abin da iskan nan ta watsar ko ta jefar ko ta tashi da shi iska ba tana ɗaukan abu ta tafi shi ba to shine wato al kenan tashi da duk abinda da iskan nan take ɗauka take tashi da shi din naka ne ya ubangiji shine wa madha raina as'aluka khaira hadhihi alqarya ya Allah ina roƙon ka bani alherin wannan alƙarya wannan alƙarya duk abin da ke na alherin ta Allah ka bani in ka roƙi wannan wataƙila ko na alheri da Allah ta nada maka ko na kasuwanci ko na abu bayan ka yi tafiya wata ran sai ga wata harka ta dawo kuma ka zo ka amfana da garin kuma shi alheri akwai wanda kake gani akwai wanda baka gani akwai wanda sauka zai a jikinka akwai wanda sababi ne to ka roƙi duk alherin garin kawai mutum fa ya zo zai shiga Kano zai tafi Kaduna sai shigo ta Kano ko ba ka bane to shine fa yake wannan addu'a yana cewa ya ubangiji alherin da ke cikin Kano ka bani shi sannan kuma ya Allah duk sharrin da ke cikin wannan gari ka raba da shi ka sa wuce lafiya ba mamaki ana fada a wani wuri ba mamaki ana yaƙi a wani wuri ba mamaki an yi kaza sauransu wa khaira aliya ka bani alherin iyalan ko ahalin wannan gari wa khaira ma fiha ka bani alherin da ke cikin wannan gari wa a'udhu bika min sharriha ka raba da sharrin wannan gari ya Allah ba wani gari ce yana da sharri a cikinsa wa sharri ahliha da sharrin mutanen garin wa sharri ma fiha ka raba da sharrin da ke cikin wannan gari wannan hadisin imamul hakimi ya shi ya inganta shi kuma hadisi ne sahihi haka imamun nasa'i ya ruwaito shi a cikin al'amalul yawmi wal layla